aikin hajji miliyan takwas da wani abu wanda ya biya da wuri nasa ya zama miliyan shida da wani abu to gaskiya wannan ba daidai ba ne kuma wallahi Allah ba zai taba sanya albarka a ku ba matukar da wannan rayuwar za ku tafi ba magana ba ce ta wani allalame ku cewa dan Allah ku rage kan ma ku rage duk wanda bai rage ba wallahi ya san Allah yana kallon da haka ko dai ku ji tsoron Allah ku rage ko kuma ku fadare wa Allah kar ku rage shi kuma Allah yana da hanyar da zai da ku ne ɗan adam ya zama ya tsaya ya halali cin riba ko cin haramu hatta shugabanninmu na siyasa da kake gani wallahi da sun san abin da zai same su a ranar alkiyama da ba za su yi haka ba yanzu tsakani da Allah lokacin da wannan gwamnatin ta zo za a zaɓe ta don a yaudari musulmi ko kuma dan musulmi su zaɓe su ɗaya daga cikin biyu ko dai yaudara ko dan musulmi zaɓe su da suka tashi tiket ɗin normally an saba a najeriya shugaban ƙasa musulmi mataimaki krista ko shugaban ƙasa krista mataimaki musulmi wannan karan sai suka duba sai ga musulmi sun fi yawa sai suka ce bari mu yi muslim muslim to cin amanar allah ne ku yi muslim muslim amma ba ku kula da dokokin allah cin amanar allah ne kun yi amfani da sunan addininsa kun ci amma ba za ku girmama addinin ba a zo a ce yanzu kujeran makka ta kai miliyan takwas da wani abu wanda suka biya miliyan hudu da dubu dari biyar yanzu an ce za su cika miliyan ɗaya da dubu dari tara don allah a ina mutane za su samu kuɗin da za su cika wannan kuɗin yanzu ya kamata a ce shugaban ƙasa alhaji bola ahmad tinubu mataimakinsa alhaji kashim shatima wanda ya taso a garin da ake haddin qur'ani amma a zo a ce an cire subsidy an mayar da zuwa aikin hajji miliyan takwas da wani abu wanda ya biya da wuri nasa ya zama miliyan shida da wani abu to gaskiya wannan ba daidai ba ne kuma wallahi Allah ba zai taba sanya albarka a rayuwarku ba matukar da wannan rayuwar za ku tafi ba magana ba ce ta wani allalame ku cewa dan Allah ku rage kan ma ku rage duk wanda bai rage ba wallahi ya san Allah yana kallonsa da haka ko dai ku ji tsoron Allah ku rage ko kuma ku faɗare wa Allah kar ku rage shi kuma Allah yana da hanyar da zai da ku amma ku sani kun yaudari al'umma da addini kun yi muslim muslim don haka mutane suka zaɓe ku amma yanzu abubuwan da yake rukuni ne daga cikin rukunai na addini kuna neman ku hana musulmi zuwa wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma wani abu da zai burge ku kullum za a ga mu maganganun mu adalci ne yanzu a ga gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf da ya tashi sai ce duk wani alhaji da ya biya kudinsa aka ce ya biya miliyan ɗaya da dubu ɗari tara to shi ya ba shi subsidi na dubu ɗari biyar yanzu gwamnan kano ya bayar da subsidi na dubu ɗari biyar to ya kamata sauran gwamnoni lalle su koyi da alhaji abba kabir yusuf a bawa alhazai wato subsidi kamar yadda gwamnan kano ya basu na gani a shafin sa ya rubuta allah ya saka masu da alkhairi mun san dama mutanen kano akwai kano ko da mai ka zo an fi ka amma na alkhairi ina sharri ne kuma an fi mu <laughs> to ga gwamnan mu ne shine ya zama na daya wajen ba waɗannan alazan subsidy illa iyaka muna da roƙo a gurin gwamna kuma dama shi kana ganin sa za a ga cewa yana ƙoƙarin yayi abin arziki lalade a waɗansu da baibaye a gefe da suke hana shi hatta ciyarwa sai da ya ringa bi ya ga an yi daidai kuma an gyara yanzu za ga ciyarwar da ake yi yanzu ba irin waccan ba ce to kuma duk wanda ya abun yabo ka yaba masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya gama mulki lafiya amma muna da roƙo roƙon mu a gurin injiniya abba kabir yusuf dama kai mutumin kirki ne ka saba abin arziki na haka dan Allah alhazan nan ko dai a ƙara ɗan cika musu dubu ɗari hudu ya zama miliyan ɗaya za su bayar ko kuma a cika musu dubu ɗari biyar ya zama dubu ɗari tara za su cika muna roƙon allah gwamna ka yi wannan in kai wannan mu ka gama biyan mu za mu ci gaba da ma addu'ar cewa Allah ya baka yadda za ka yi Allah ya kula da kai ya sa kai mulkin ka lafiya ka gama lafiya